بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله لكن المقصود هنا هو التوكيد العملي وهو اختلاف الدين لله وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر فلا يوجد أحد من أهل من أهل التعطيل الجهمية وأهل التنقيب المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي إذ كونهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه أو بينه وبين المعلومات كما يستوي المعطلة بينه وبين المعلومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم بدحا ولا ثبوت كمال أو يسوون بينه وبين الناجح من الموجودات في صفات النفس وكما يسرون إذا هم ومن زاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى كان يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويسوون المخلوقات برب العالمين واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق للمخلوق ويمثلونه به حتى يصف الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النكائس التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من عرف الربوبية والصفات الإلهية ويجوزون له ما لا يخلق إلا للخالق سبحانه وتعالى أما يقول الظالمون علوا كبيرا والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Modibbo a nan kofar kaura a jihar Katsina a wannan yammaci na ranar Litinin na ranar Talata daren Laraba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 ibn taymiya al-harrani thumma dimashqi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 728 wannan kuma shine darasin mu na 44 a wannan littafi a kuma jerin gwanan darasin mu a wannan majalisi mai albarka wannan shine na 88 idan ba a manta ba ibn taymiya yana kwararo magana akan al-mahabba san Allah wanda yake gaya mana cewa ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka da suke da alaka da zuciya ɗaya ne daga cikin ayyukan zuciya kuma yake faɗa mana cewa ikhlasi wato tsantsanta bauta ga Allah shi kaɗai jigo ne na wannan soyayya babu yadda za a yi mutum ya zama a hakikance yana son Allah sai ya kasance mutum mai ikhlasi idan mutum zai rika bauta ma wani Allah ko zai ɗauki haƙƙin Allah ya bama wani ko zai kudirce wani wata sifa ta Allah ga wani to babu shakka wannan akwai tasgaro mai girma a cikin da'awarsa ta san Allah da'awar san Allah ba za ta zama gaskiya ba sai an samu ikhlasi malam yana mana magana akan wannan jigo a inda ya gaya mana cewa surori guda biyu suratu qul huwallahu ahad da kuma qul ya ayyuhal kafirun waɗanda su ne surori waɗanda suke ɗauki da wannan jigo na ikhlasi sura ta farko suratu qul ya ayyuhal kafirun tana kunshe da albara'atu min ash-shirk kubuce wa shirka ko guje wa shirka yin baran-baran da shirka wannan shi ake kira a tauhidul amali tauhidi wanda yake faruwa a aikace sannan sura ta biyu suratu qul huwallahu ahad ko suratul ikhlas ita kuma tana kunshe da tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa na kamala tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa na jalala ba tare da wato bankara wata sifa ba ko kore ta da kore ma'anarta ta zahiri wannan shi ake kira at-tauhidul ilmi wato tauhidin da yake a ilimance yake faruwa ka san shi ka kudirce shi a zuci التوحيد العملي كما شين توحيد da yake faruwa a aikaci wato tauhidin da yake aikatau ne mala yace lakin lakin al maqsud huna yace abinda mu muke nufi anan wato kashin bayar maganan mu anan huwa tauhid al amali shine tauhidi wanda yake a aikaci ake kira tauhid ibada ko tauhid al uluhiyya wato tauhidi wajen kadaita Allah da bauta توحيد الله بأفعالنا نحن العباد كذا يتعلى أيك منه يتي وهو إخلاص الدين لله شين سنسن تأديني قال الله وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر duk da cewa ɗaya daga cikin nau'ukan guda biyu yana da alaka da ɗayan a nan ba al'amali ba ne al'ilmi zai zama sai a gyara لكن المقصود هنا هو التوحيد العلمي وهو إخلاص الدين لله التوحيد العملي نعم هو يديك أفرش يديك لديني كذا كذا كذا شيء توحيد لا يكي نون تنسن تبوتاك الله شيء كذا يتي وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر بدنا شيء كون توحيدي انا حددت أبوانسا kada ka ji an ce tauhidi ya kasu kaso daban-daban a ce tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat ko at-tauhidul amali tauhidul ilmi ko at-tauhidul khabari tauhid at-talabi kaza ci cewa kowane tauhidi na iya zama shi kadai ba tare da uwansa ba ta yadda idan mutum ya samu ya samu ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka na tauhidi a ce masa ya kadai ta Allah a'a idan da mutum zai samu tauhidi na rububiyya babu kuma tauhidul uluhiyya tare da shi to wannan ba a ce masa mai tauhidi sai idan duka biyun sun haɗu bal ma kowane ɗaya daga cikin tauhidan nan yana lizimtar ɗan uwansa tauhidul uluhiyya ya tabammanu tauhidar rububiyya duk sanda aka samu mutum yana da tauhidi ta fuskar wato tsantsanta bauta ga Allah ta fuskar kadaita Allah da bauta to kila wannan tauhidin zai kunshi kuma tauhidin rububiyya shi kuma tauhidul rububiyya ya talzimu tauhidul uluhiyya duk sanda mutum ya yadda da tauhidul rububiyya to dole ne kuma ya yadda da tauhidul uluhiyya idan ba haka ba kuwa to yayi fitka da walwala yadda za mu fahimci abin tauhidul uluhiyya duk mutumin da aka ce yana da tauhidul uluhiyya to babu ko shakka wannan yana da tauhidul rububiyya domin tauhidul uluhiyya ba zai samu ba sai da tauhidul rububiyya Shi ne ma'anar ya tazammanu idan kuma aka samu tauhidin rububiyya ba tilas ne a samu tauhidin uluhiyya ba amma wanda ya yarda da tauhidin rububiya, ya zama wajibi a kansa ya yarda da tauhidin uluhiyya idan ba haka ba kuma ya yi tuska da warwar an gane ko babu mutumin da za a ce yana da tauhidin uluhiyya amma ba shi da tauhidin rububiyya domin tauhidin uluhiyya baya tabbata ya samu cika ya zauna da gindinsa sai an samu tauhidin rububiyya tare da shi shine ma'anar ya tazammanu ma'ana tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya wani bangare ne na tauhidul uluhiyya wani bangare ne na tauhidul uluhiyya domin a dilalatu tazammun kamar yadda malamai suke cewa shine dilalatul kalami ko dilalatul lafzi ko dilalatul tarkibi ala juz'i ma'ana ya nuna wani bangare na ma'anarsa kalma idan ta nuna wani bangare na ma'anarta shi ake kira dilalatu tazammun dilalatu iltizam kuma wato shine dilalatu ah, dilalatu kalima على دلالة الالتزام نعم شيء دلالة الكلمة على شيء خارج من معناها لكنها تلزمه كلمة تنون وتمعنا wacce ba ta ba shiga karkashin ta ba amma kuma ita kalmar ta lazumci wannan ma'anar tare suke ba za su rabu ba kamar yadda tauhidul rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya saboda haka mana yake cewa a nan muna so yi magana ne ko muna magana ne akan ikhlasi wanda shi ne tauhid al'amali yace wa in kana ahadun nau'aini duk da cewa kowane ɗaya daga cikin nau'ukan tauhidan guda biyu murtabitan bil akhar yana haɗe da ɗan uwansa a haɗa suke a kulle suke guri guda fala yujadu ahadun min ahli at-ta'til al-jahmiyyah وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي yace ba za ka samu ɗaya daga cikin waɗanda suke wofintar da sifofin Allah ba daga mabiya ƙungiyar jahamawa wa ahli tamthil da waɗanda suke kwatanta Allah suke daidaita Allah da halittunsa al mushabbiha waɗanda suke kwatanta Allah da halittunsa illa wa fihi naw'un min ce ka samu wannan mutum yana ɗauke da wani nau'i na shirka ta aikace wato duk mutumin da zai samu matsala a cikin tauhidin sa na al-asma'i wa sifat at-tauhidul ilmi to sai ka samu kuma ya samu matsala a cikin at-tauhidul amali tauhidul ilmi kamar yadda muka ce sifanta Allah madaukakin sarki da sifofinsa na kamala da tabbatar masa da su kamar yadda yake nufi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da su da kore kamanceceniyarsa daga dukkan halittunsa ubangiji baya kama daga dukkan halittunsa cikin ayyukansa da kuma sifofinsa wannan shi ake kira at-tauhid al-ilmi ko tauhid asmai was sifat duk wanda zaka samu yana da matsala a cikin tauhid asmai was sifat to kuma zaka same shi yana da wani nau'i na matsala a cikin tauhid al-amali shine tauhid al-uluhiyya yake in aslu qawlihim fihi shirkun wa taswiyatun bayna Allah wa bayna khalqihi saboda tushen aqida ta al-mu'attila masu rushe sifofin Allah tushen aqida ta al-mushabbiha masu kwatanta Allah da halittunsa tushen aƙidar waɗannan mutane akwai daidaita tsakanin Allah da halittunsa wato sai da suka daidaita tsakanin Allah da halittunsa ne sannan aka samu wannan aƙida ta samu gindin zama yaya za a yi ahlul tafsir su zama sun daidaita Allah da halittunsa yayin da Allah maɗaukacin sarki ya ce tabarakallazi bi yadihi almulk wanda mulki yake a hannunsa albarkatunsa sun yawaita a nan ubangiji sai ya tabbatarwa da kansa sifa ta aliyadu hannu wanda mu muke cewa ubangiji ya sifantu da wannan sifa tana daga cikin asifatu zatiya sifofi na zatin ubangiji ya sifantu da wannan sifatin ta hannu ba tare da kwatanta sifarsa da sifar wani mahaluki ba ba za ka kwatanta wannan sifa ba da sifar wani mahaluki ka ce hannu kamar hannun wani ko kamar hannun mutum ko kamar hannun kaza idan kai haka to mutum ya zama mushabbih mai kwatanta Allah da halittunsa ya zama kwatacce ba kuma za ka kore wannan sifa ba baraka ladhi bi yadihi mulk ba za ka ce ubangiji ba shi da hannu ba saboda haka kai tawilin kalmar yadu ka ce tana nufin kudura ko tana nufin ni'ima idan kai haka to ka kore wa Allah sifar da ya tabbatar wa kansa ka zama al mai gushe sifofin Allah mai wofin da ma'anonin da kalmomin da suka zo da sifofin Allah suka kunsa to dukkan wanda yake al ko al to ya kwatanta Allah da halittunsa wani zai ce yaya za a yi mutumin da ya kore sifar ya zama ya kwatanta Allah da halittunsa na'am wanda yake a hannu kamar hannun wane ko kamar hannun dan adam babu shakka wannan a fili take ya kwatanta Allah da halittarsa to amma wanda zai ce ubangiji ba ya da hannu yaya za a yi a ce ya kwatanta Allah da halittarsa malam ya ce dukkan wani wanda ya kore wa Allah sifarsa bai kore wannan sifar ba sai da kwakwalwarsa ta hararo masa kwatanta Allah da halittarsa sannan ya kore lokacin da ya ce ba ya da hannu ya kore fiye dihi bai yi wannan ba sai da ya ga cewa yadu din nan da aka sifanta Allah da ita ta yi kama da nashi kaga sai da kwakwalwar ta yi tamfi ta kwatanta Allah ta yi tashbihi sannan aka samu ta'abili domin idan babu tashbihi baka kwatanta Allah da kowa ba tun asali ma wato kwatancan bai zo kwakwalwarka ba ba za ka bukaci ka kore ba sai da ka kwatanta sannan ka bukaci ka kore amma idan babu kwatance babu kamance teniya a kwakwalwarka baka kawo wannan a zuciyarka ba bai da za kuma ka ce za ka kore yanzu idan aka ce sauro yana da kafa raƙumi yana da kafa babu wanda zai ce saboda ya ga kafar raƙumi ya ce sauro ba da kafa saboda ya san cewa akwai bambanci tsakanin a ce kafar raƙumi ko kafar sauro duk ga su halittu ne na Allah kuma duk sunan abin sun yi tarayya a suna kafa kafa kafar raƙumi kafar sauro kowanne kafa ka kira shi amma saboda baka kwatanta kafar raƙumi da ta sauro ba kaga baka ka kore ba baka ce ɗaya daga cikin su baya da kafa ba saboda ai ba ba irin ba halitta ɗaya bace to amma yayin da ka kwatanta sifar ubangiji da ta makhluk sai kaga cewa a jalla subhanahu wata'ala an yas an yatashabaha ma'a makhluqatihi ubangiji ba zai yi kama da halittunsa ba sai ka kore ta to shi yasa dukkan mu'attil mai kore sifofin Allah to mushabbih ne bai kore kan ba sai da ya shabbaha sannan abu na biyu wanda ta'aqil yake haifarwa bayan wannan akwai wofin tadda ma'anar ayoyin Allah wato ɗauke ayoyin Allah daga ma'anarsu domin lokacin da kace ar-rahmanu ala al-arshi istawa ubangiji ya daidaita akan al-arshi sai kace bai daidaita ba kaga anan ubangiji yana cewa istawa kai kuma kana cewa mastawa yana cewa ya daidaita kai kana cewa bai daidaita ba kaga akwai kore sifar da ubangiji ya kawo wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa akwai tabbatar da sifar almaji'u zuwa ga Allah madaukakin sarki da ya yace wa jaa rabbuka kai kuma sai ka ce ma jaa rabbuka yana tabbatarwa kai kuma kana korewa annabi da ya ce yanzu yanzilu rabbuna bis ila sama'i duniya? kai kuma sai ka ce ma yanzu ko la yanzilu rabbuna kaga anan akwai kore sifofin da annabi ko Allah maɗaukacin sarki zai tabbatarwa da kansa sannan abu na uku daga cikin irin abin da at-ta'til yake haifarwa wato akwai ɗaukan maganganun Allah ko maganganun manzo sallallahu alaihi wa sallama akan cewa wani kadarko ne da idan ka dauke shi a zahirin sa zai kai ka zuwa ga halaka a ce maganar Allah da manzansa za su yi jagoranci zuwa ga halaka kamar yadda wani yake faɗa shine sawi mai hajiyatu sawi alal jalalai yake cewa yadda da zahirin ayoyi na alkur'ani aslun bin usulil kufri wasu tushe ne ka'ida ce daga cikin tushe ko ka'idoji na kafirci to kaga anan akwai ɗaukan maganganun Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayin maganganu ne da za su iya jagoranci zuwa ga kafirci abu shakka wannan hadari ne alqur'ani shirya ce zuwa ga dan adam da baki daya babu abinda alqur'ani ya kunsa na halaka inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa alqur'ani shirya ce ba yadda za alqur'ani yayi maka jagoranci zuwa ga baki to a ce ubangiji yayi magana da halittunsa da kalmomin da suke fahimtar su da wani ma'ana amma ba wannan ma'ana yake nufi ba wata ma'ana ce ta koyi ya kunsa a karkashi sai da in sun yarda da ma'anar zahiri din sun halaka babu shakka alqur'ani babu wannan saboda haka wannan abubuwa guda uku duk at-ta'til yana haifar da su duk al-mu'affil al-mushabbih ne duk wani wanda zai kore sifar Allah ya ce ubangiji zai sifantu da ita ba bayan kuma ya sifanta kansa da ita ko manzansa ya sifanta shi da ita to wannan yana da tashbihi ya kwatanta Allah ne sai da kwakwalwarsa ta kwatanta Allah sannan ya bukaci ya kore shi kuma daman al-mushabbi wanda sha'aninsa a fili ne wanda zai kwatanta Allah karara ya ce lahu yadun ka ko yanzilu kan zuli ko yattawi kastiwa'i kaga wannan babu shakka sha'aninsa a tashbihi a fili yake a karare yake to shi ne malam ya ce in aslu qawlihim asalin maganar al-mushabbiha da al-mu'attila fihi shirkun wa taswiyatun bayna Allah wa khalqihi akwai kwatanta Allah akwai daidaita Allah tsakaninsa da halittunsa au bainahu wa bainal ma'dumat kuma akwai kwatanta Allah tsakaninsa da abin da babu shi yayin da al mai rushe sifofin Allah mai kore sifofin Allah ya kore wa Allah duk sifofinsa na kamala waɗanda suke nuna kamala a zahiri babu shakka wanda ya sifanta shi in ma an ya sifan mahu bil manqusati aw yusabbihu bil ma'dumati aw yusabbihu bil mumtani'at sayan uku ko dai ya sifanta Allah bil manqusat da waɗanda suke da nakasa domin wanda zai sifan zai ce Allah baya ji ko baya gani ya sifanta shi da sifa ta nakasa domin rashin ji da rashin gani na kasa shi hatta ga makhluki ballantana kuma ga alkhaliq jalla fi ula babu shakka wanda zai sifanta Allah da wannan sifa ta ta abin nan wanda zai ce la yanzi la yajibu wannan ma ya sifanta Allah da sifa ta nakasa domin almaji'u zuwa ko sauka da irada sifa ce ta kamala ubangiji ya sifantu da duk sufar da ya ga dama ta kamala a ce ga wani baya motsi baya komai babu shakka wannan sifa ce ta nakasa to ko dai ya sifanta Allah da sifa ta nakasa ko ya sifanta Allah da sifa ta babu wato abin da yake babu shi kamar wanda zai ce la dakhil al wala kharijahu wala muttasilan bihi wala munfasilan anhu wala yaminahu wala shimalahu wala fawqahu wala tahtahu babu shakka wannan ya kore Allah ya sifanta shi da babu yace ba a hada da duniya yake ba a raba da duniya yake ba ba a cikin ta yake ba ba a wajen ta yake ba ba a kaman ta yake ba ba a kasan ta yake ba ba a gefe ba ba a dama ba a kudu ba arewa ba babu shakka wannan babu shi kamar yadda wani sarki Mahmud Subakini yake cewa da wani bayan ya kawo irin wanda ya to da ya gama duk wannan surkullan nashi baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya hagu baya dama baya kudu baya arewa baya kaza baya kaza ya to ka gama ya ci to ga ya mun sai an samu da imun bayanin babu ita kuma ya kai to kaga wanda zai sifanta Allah da irin waɗannan sifofi yana sifanta shi ne da babu ya sifuhu bil ma'lum saboda haka a cikin sifofin Allah kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce babu annafiyul ma an tsarkorewa a ce an kore amma tsantsar korewan ne babu tabbatar da kishiyar sifar babu shi duk inda aka korewa wa Allah wata sifar da bai cancance ta ba to saboda ya cancanci sifar da take kishiyarta kuma cikin kamala duk sifar da aka kore wa Allah saboda rashin cancantar wannan sifa a jingila ta da ubangiji to saboda ya sifantu da kishiyarta ne cikin kamala idan ka kore wa Allah talauci saboda ya sifanta ne da ne kamalul gina cikar wadata idan ka kore wa Allah zalunci saboda me kai haka saboda ya sifanta ne da ne kamalar adalci idan ka kore wa Allah gangadi ko bacci saboda kamalar ne kamalar rayuwa kamalar kayyumiyarsa domin yana daga cikin kamalar rayuwa la ta'khudhuhu sinatun wala nan. saboda ka duk sanda ka korewa ubai aka kore ubangiji wata sifa to dan an tabbatar masa da kishiyarta ne kuma cikin kamala za ka ubangiji da yake wala ya'udu Zuhuma, kiyaye sammai da kasai baya nauyayarsa saboda ya tabbatar wa da kansa ne kamalar kudura cikar kudura kamala ta kudura domin wanda duk zai yi abu amma ma'al mashakka wal kulfa to babu shakka akwai gajiyawa tare da shi ko da za ka yi abu in dai akwai wahala za ka yi amma za ka ji wahala ka ina gaji to kaga akwai gajiyawa ko ya tare da ko da ko kai abu shi yasa Allah ce wala qad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana wa ma massana min lughub mun halitti sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu cikin kwanaki shida sai ya ce wa ba masana min lugu ba tare da gajiya ko galabaita ta shafe mu ba kaga wannan dan ya wa da kansa kamalar kamalar kudura cewa kudurar ta kadila ce to saboda ka duk sifa duk sifa ta ubangiji idan aka kore mata wata wacce bata dace da shi ba to li isbati kamali jiddiha don a tabbatar da kamalar kishiyar wannan sifa domin annafiyul mahdu Adamu, dukkan wani tsantsar korewa babu ne duk korewar da take tsantsaci babu tabbatar da kishiyar abin da aka kore to a babu take wal adamu la yata'allaqu bihi madhun wala kamar, babu kuma ba za ta rataya ko abin da yabo ko kamala ba za ta rataya da babu ba saboda al-adamu laysa bi shay wa ma laysa bi shay'in kama qila laysa bi domin al babu babu komai ne to da abin da babu komai to babu ne saboda ka yaushe ne za ka kwarzanta babu babu ba za ka kwarzantu ba yau da za ka ce babu ta siffantu da kamala babu ba za ka siffantu da kamala ba don haka korewa tsantsar korewa babu ci ubangiji kuma ya sifantu da sifofin kamala da sifofi na yabo saboda haka babu babu korewa sai za ga galibi korewa tana zuwa ne mujmala ba mufassala ubangiji yana korewa kansa abinda bai dace da shi ba a dunkule ba sai an yi ta yin filla filla filla filla ba ولم يكن له كفوا احد هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء حتى أبدون كله ومن جيت كله أما وجدت إثباتي سيكا بأنزودة تفسير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نفحز وكالشان آية كالشان آية من سورة الحشر دي إثباتي لنصفه في الله أما دكي دكي دكي دكي دكي دكي baka wajen isbati ubangiji sai yi tafsir sai a fade shi daki daki amma wajen korewa sai a fade shi a dubule saboda korewa tsantsar korewa babu yabo a ciki kana korewa abu wata sifa ne ko dan kasancewar wannan sifa din bai isa ya sifantu da ita ba ko kuma a'a dan kasancewar asali ma baya da kabiliya ba wanda zai karɓi wannan sifar bane shi yasa zaka kore maka. to ubangiji kuma ya sifantu da sifofin kamala wanda sifofin kamala nan suna kore dukkan wata sifofin da kasa shi yasa aqidar ahlus sunna suke cewa dukkan wani wata sifa wacce kamala ce fil makhluq fal khaliq auladiha duk sifar da idan ka dube ta kamala ce a cikin makhluq to ubangiji shi ya fi cancanta wani zai iya cewa to ai haihuwar kamala ce ga waɗanda ba su haihuwa nan suna da zuriya su kai su komo suna da hadda kuɗi haihuwa ba kamala ba ce idan ka dubi cewa dalilin da ya yasa nake yake neman haihuwar ne, ne? kawai ya buƙatar tallafi taimaka masa kaga akwai gajiyawa a ciki ina kamala take ana amma lam yalid wa lam yulad nan kamala take saboda haka duk sifar da zaka kalle ta a matsayin kamala ce ta kowace bangare to fallahu aula biha duk sifar kuma da zaka kalle ta wani bangare kaga akwai da kasa ko da ta wani bangare za ga akwai kamal amma in ka kalle ta kuma da wani kallon sai ka ga akwai na kasa to ubangiji shi ya fitar ta a kore masa wannan to wannan ita ce aqida an tsaka ahlus sunna kuma duk sifofin da ubangiji ya sifanta kansa da shi ahlus sunna baya wato wucewa gaba ya ce zai kore wannan sifa baya wannan zai tabbatar da ita ba tare da tahrifi ba ba tare da ta'qili ba ba tare da tamsili ba ba tare da takkiyesi ba ba tare da ya kwatanta ta da sifar wani maluki ba ko ya rushe sifar ko ya mata ma ya caccanza ma'anar ya babban tsaka ba kuma tare da ya ce ga kaifiyarta ba wanda ita ce akila ta ahlus sunna ke ta ahlus sunna ko da yaushe yana cikin zaman lafiya ba ya da rudani amma duk wanda ya saki akida ta ahlus sunna sai ka same shi a firgita a cikin rudu. saboda yau zai ce ai ma'anar abu kaza da ka kawo masa kuma iskali akan wannan sai kuma ya sauri ya canza Biye da hilmul ya ce ai kudura a yi kudura kudura to bal ya dahu ba kudura ta ne a gaba a cewa biyar kudura ta ne to sai ya samu matsala kuma bal ya dahu ni'imansa ni'imominsa ni'imomin Allah biyu ni'imatani kenan to zai samu matsala lima khalaqtu bi yadayya bi ni'imatayya ko bi qudratayya to amma ahlus sunna da ya tabbatar da aqidar yace ubangiji ya sifantu da sifar da ya sifanta kansa da shi amma ba tare da kwatanta da sifar wani mahalicci shi ya bar wa kansa sanin hakikanin sifar kaga ya samu kubuta ya zauna lafiya ba wanda ya isa ya ja da shi dan bai kai kaza shi yasa ahlus sunna ba ta tabbatar da Allah wata sifa sai idan ta zo a nasi idan ba ta zo a nasi ba ba ta tabbatar da ita sabanin yan bid'a na ga suna kore wasu sifofi wanda sai Allah bai bai tabbatarwa da kansa wannan sifa bai kore kansa su ce ba a sifanta Allah bi jiha laysa mutahayyizan ila laysa bi mutahayyizin ila jiha bai karkata zuwa ga jiha ba to me kake nufi da jiha me kake nufi da jiha kana nufin al'ulu kana nufin al'istiwa idan ce eh ina nufin al'ulu da al'istiwa to Allah ya tabbatar da kansa al'ulu ya tabbatar da kansa al'istiwa da ka kaga ba dama ka kore wa ubangiji abin da shi ya tabbatar da kansa idan ce a jiha ba uluwi nake nufi ba ina nufin hululin ubangiji a cikin makhluqatinsa sai mu ce eh wannan gaskiya ne amma ku gyara maganar kalmar jiha kore ta ko tabbatar da ita ba ta zo a nasi ba kuma za ta kawo ruɗu domin wani zai yi amfani da wannan wajen kore istiwa'i da uluwullah zaka tun da har za ta kawo wannan ruɗu ya kamata ka kaure ce wannan saboda haka idan wani ya kawo wata korewa mujmala a dunkule ahlus sunna sai ya buƙaci shi ya tantance wacce wuce nufi ba wacce ba idan gaskiya yake nufi sai tabbatar da gaskiyarsa amma ya gyara masa lafazinsa idan kuma barnar yake nufi to sai ya karyata shi saboda alkur'ani ya karyata shi to malam yake cewa au bainahu wa bainal ma'lumat ko kuma sifanta Allah da abin da babu shi kama yusawwi al-mu'attilatu bainahu baina bainal ma'lumat fi sifat salbiyya kamar yadda masu aqidar rusau a sifofin Allah da sunayensa suke sifanta Allah suke daidaita Allah da babu istifati salbiya a cikin sifofin da suke salbiya sifofin korewa su ce ba sama ba ba kasa ba ba ciki ba ba waje ba ko su sifanta shi bil ma'lumat bil mumtani'at a ce kamar da muka ce laisa sami'an wala laisa sami'an laisa basiran wala laisa basiran kaga nafi al zaini mumtani aqlan hankali ba zai karɓi kore abubuwan da suke kishiyoyi guda biyu waɗanda idan ba ɗaya dole a samu ɗaya mun yi masu bayani akan me ake nufi da annaqis da ɗalibai ba ga kowa ga kowa ba annaqis da kuma addid idan muke annaqis shine abinda la yar annaqidani la yartafi'ani wa la yajtami'ani addid kuma la yajtami'ani wa qad yartafi'ani ku haddace wannan allati la tastalzimu madhan sifofin da ba za su lijimci yabo ba dan kai ta korewa kai ta korewa babu yabo a ciki kamar da muka sha faɗi ko zuwa kai za ka sifanta wani babban mutum za ka kuranta tashi, za ka kuzuzuta shi ba za ka yi ta kawo sifofin korewa ba kai ba kaza bane kai ba kaza bane kai ba kaza bane kana ci gaba da wannan to zai sa ai waje da kai sai gidan kaso ka zo kana sifanta wani mai mulki kana cewa kai ba dolo bane kai ba gaulo bane kai ba sususu bane kai ba shashasha bane kai ba dan kwasak shara bane kai ba dan kwasak kashi bane kai ba bera bane kai ba <laughs> kaga duk ba haka din yake ba amma kuma ai ba yabo anan shi kenan dan kace shi ba bera bane to me kake dubi <laughs> to korewa tsantsa ba ta kunsar yabo shine la tastalzimu madhan wala ta kamal ko ta tattari kamala Don ka ce wa garin nan baya da zalunci wannan babu kamala a ciki babu yabo a ciki dan dama la yaqbalu zulm dan zulma laysa yani la laysa lahu qabiliyatu zulm baya iya daman karɓar zalunci dan ba halice shi da wannan ba yace aw yakuna bainahu wa bainal naqisifin al ko su rika daidaita Allah da naqisi na kasashe daga cikin samamme fi ittifaqin naqs a cikin sifofi na tawaya kamar yadda muka faɗa kamar yadda jahamiya suke yi na wa Allah ji da gani baya ji baya gani baya baya magana baya kaga wannan sai sifofi ne na na kasa da sanda aka ce baya ji ma'ana kurma ne baya magana daidai ne baya gani makaho sai kaga sifofi na na kasa suke tabbatar masa wa kama yusawuna idza asbatu hum wa man bahahum min al-mumassilati bainahu wa bain al-makhluqat fi haqa'iqiha kamar yadda idan suka tabbatar su da waɗanda suka yi kama da su minan mamasilati na daga waɗanda suke kwatanta Allah da halittunsa sai su rika kwatanta shi da mahaluki wato halittunsa sai haƙa'iƙiya a cikin haƙiƙanin sifofin kamar waɗanda za su sifanta Allah su ce ya sifanta da rayuwa irin rayuwar ko ya sifanta da hannu irin mu, ko yana sauka irin saukar mu ko yana abin nan yana daidaito irin daidaiton kaga babu shakka wannan sun sifanta Allah da sifa irin ta mahaluki hatta qad ya'buduna fa ya'diluna bi rabbihim ka iya samu ma suna bauta ma waɗannan sifofi suna kwatanta Allah madaukakin sarki bi rabbihim da ubangijinsu ko kuma suna bauta ma wasu makhlukat waɗanda suka kwatanta su da Allah kamar yadda suke bautawa Allah wa yaj'aluna lahu andada suna sanya wa Allah kishiyoyi wa yusawwuna al-makhluqat bi rabbil alamin suna daidaita ubangiji fa suna daidaita mahalukai wato halittun Allah da ubangijin duniya duka mala yace wal yahudu kasiran ma ya'diluna al-khaliq bil makhluqat sau da dama yahudawa sukan kwatanta Allah su daidaita mahalicci da abin da ya halitta sautari yahudawa suna sifanta mahalicci da sifar makhluki sifar da mahaluki kuma yake banta da ita akwai sifar da mahaluki yake banta da ita saboda sifa ce tana kasa kamar talauci kamar ruwa kamar gajiyawa wannan sifa ce da makhluki yake banta da ita alkhaliqu mahalici ba a sifanta shi da talauci ba a sifanta shi da gajiyawa ba a sifanta shi da ruwa to amma yahudawa suna wannan wa yumassilunahu bihi su kwatanta al-khaliq bil makhluq sakatan ta mahalicci da abinda ya halitta hatta ya sifu ma bil ajzi haka samu suna sifanta Allah da gajiyawa su ce ya halicci sammai bakwai da ƙasa a cikin kwanaki shida sannan ya je ya huta ya huta ran asabar wanda shine Allah yake musu martani ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في da أيام وما مسنا من لغوب وبيجي هنا مريد مرتنين يهوداوة waɗanda suka ce bayan ya halitti sammai da ƙasa ya huta ranar asabar ya fara halitta ran juma'a sannan kuma ya kare ran juma'a ya huta ya fara halitta ran lahadi ya kare ran juma'a ya huta ran asabar shi yasa suke hutun asabar wai suna kwaikwayon Allah haka nan a cikin littattafansu za ka ga kurare da dama inda suke sifanta ubangiji da sifofi na nakasa sifofi na mahalusu. kamar a ce wai ubangiji bayan ya saukar da tsufana ya saukar da tsufana ya halaka duniya sai waɗanda ya togace daga cikin mabiya annabi nuh alaihi salam sai kuma ya zauna ya ta kuka ki shefa yana nadama kaga wannan duk sifanta ubangiji ne da sifofi لا كفى والفقر ده صفه فيه ده صفه تتلوشي شيخ بنجدي متلوشين لقد سمع الله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق وبنجدي تياتي فتر متى نجد سكتي الله ما ما بكاتيني متلوشين مولي ما سوى الله يجزاك الله ويوسع بنا سكفدا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء suka sifanta Allah da ruwa ka ce yadda Allah da maglula Ubangiji guda biyu a kunce ciki baya saki baya bayarwa ka duba ni'imomin da Allah yake kwararowa dan adam tun daga halittarsa har zuwa ya bar duniya irin ni'imomin da Ubangiji yake amma saboda sharrin bai wuce ce wai Allah ruwa gare shi to idan har ga yahudi zai yi wa Allah irin wannan rashin kunya menene ne abin mamaki dan yayi wa musulmi da musulunci irin abin da yake idan har ubangiji shi karan kansa shi da kansa da girmansa da kataitarsa da annaba wanda ya tuttuɓo musu a cikin banu isra'ila ba su kyale shi ba to za su kyale kuma wa za su kyale babu shakka babu wanda zai kubuta daga sharrin yahudi kullum kuma cikin kulle sharri ciki ga yahudi tun da Allah ya tsine ma yahudawa annabawan suka tsine musu to ba yadda za a yahudi kuma ya albarka har kiyamar tashi yahudi ba zai albarka shi yasa za ga a duniya babu wanda ake yake yake wahala kafin ya shiga musulunci da yahudi kafin ka ji an ce wai da yahudi ya musulunta za ka jira. kiristoci za ka gansu da dama suna abin suna shiga musulunci amma ba yahudi ba yahudi da zo shiga musulunci to shi bai hude addinin sama yana da gatan yana ga ɗaukaka ce kowa bai cancanci ta ba shi yasa ba ka ga yahude wai sun yi kungiya suna yawon yata yahudanci ba idan muka ce wannan yahudanci ne muna nufin ta'ada da al'ada da barna da farfafiya amma ba wai addinin su su zo su shigar da kai addinin sai uke ba san ka shiga addinin sama wata ce ka ka zama bai hude to ba birge shi za ka yi ba wani ka zai ko ba zai karbe ka ba da yana ga ɗaukaka ce ba wanda ya cancanci wannan ɗaukakar sai jinsin da hudu wanda duk ba jinsin da yahudi bai ɗaukaka wannan ba saboda sun ce su a yan Allah ne su su yake su da kaga babu maganar kuma wani ya zo ya tarayya da su a wannan su ne ashabullahi muqtar shabullahi muqtar waɗanda ubangiji ya zaba. da haka su suna ganin kowa da kowa ba wani duk duniya Allah ya tare danta da yi musu hidima ta bauta musu shi yasa suka ce laisa alaina fil yin sabi duk abin da muka ci na dukiyar bobayen nan jahilan nan Allah ba zai kama mu da wannan ba Suraka Yahudawa har kullum suna sifanta Allah da sifofi na kasa sifofi na al-makhluq wanda mahluk yake banta da su ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها سنة تفن تاشد نكتا دبن دبن والتواجب لي فرقة الله دقا وانا نكتا وهي من صفات خلقه وإن وانا نصفه في إله الاستثناء والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق su kuma nasara aka su kuma mahaluki suke ɗauka su ba wa sifofin mahalicci wanda mahalicin yake banta da su aka sun yahudu su yahudu za su ɗauki sifofin mahaluki da yake banta da su su sa wa Allah mahalicci su kuma nasara za su ɗauki sifofin mahalicci waɗanda yake ɓanta da su su sa wa malu su sa wa khaliq mahalicci su sa al-makhluq wato abinda aka halitta na'am كثيرا ما يعدلون المخلوق da فوتاري سكن ديدنسا مهلوكي ده مهلوكينسا حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية والصفات الإلهية حركة جسن سنيا wasu mahalukai? sifofi na ubangijintaka sifofi na allantaka saboda haka suka ce isa dan Allah isa Allah suka ce al-ahbar wa ruhban su ma Allah suka riki اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو subhanahu amma yushrikun kaga sun ɗauki sifa ta rububiyya sun bawa annabi isa sun ɗau sifa ta rububiyya sun bawa ar-ruhban wato masu ibada cikinsu ko al-ahbar masu ilimin cikinsu shi yasa a kiristanci kowa na iya shar'antawa matukar dai mutum ya zama fada ne a coci to zai iya kawo doka ya yi umarni ya ce ga abu kaza ibada ne a yi so babu maganar wai sai annabawa dukkan wani fada fada a coci kamar annabi annabi ne ma prophet yake ce masa annabi ne ma saboda ka zai rinda ido yanzu ya ce maka amma tauhayi yan tsallan nan kake da ya rinda ido sai ce wahayi akai maka saboda ka ya gafarta maka sai ka biya kuma kudin gafara ai ba ka rashin to su suna ɗaukar sifofi na mahalicci sai su bawa kuma abin halitta wa yujawwizuna lahu ma la yasluhu illa lil khaliq subhanahu wa ta'ala suna kuma wato halatta wa mahaluki ya zan yana da irin sifofin da basu dace ga kowa ba sai ga mahalicci subhanahu wa ta'ala amma yakunu zalimuna uluwan kabira ubangiji ya tsarkaka kuma ya daukaka ga barin abin da azzalimai suke faɗa daukaka mai girma Wallahu والله سبحانه وتعالى قد أمرنا an نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم Ubangiji ya أمر mu. mu roƙe shi ya shiryar da mu tafarkin da yake madaidaici siratan ladina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiqai wash-shuhada da shahidai was-salihin da mutane na gargaru غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba waɗanda aka yi mafushi ba waɗanda su ne yahudawa wala zalle ba kuma ba wato ubangiji ya umarci wannan al'umma ta zama a tsakanakiya kada ka bi hanya irin ta da yahudi su rika sifanta Allah da sifofi na nakasa kada kuma su bi hanya irin ta na tare su rika ɗaukar sifofin Allah na kamala suna bawa wa ma'anu su zan a tsakatsakiya su tabbatar da Allah sifofinsa su tsarkake shi kuma su yi ikhlasi cikin bautar su sannan su gina wannan bautar akan ilimi وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى الضالون النبي فسر wannan aya wannan aya da cewa yahudawa su ne waɗanda aka yi mafushi annasara kuma su ne abdalluna to shine muke addu'a a kullum a duk sanda muka tsaya a cikin sallah ta farilla ko ta nafila muke cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kaga muna neman wata hanya ce a tsakiya ba hanya irin ta bai yahudi ba ba kuma hanya irin ta ba malam ce wa fi hadhihi al-umma man fihi shabahun min ha'ula'i wa ha'ula to a cikin wannan al'umma akwai wanda yana da kamanceceniya yana da kama ko dai da yahudu ko kuma da nasara a cikin wannan al'umma akwai wanda ya ɗauki wasu sifofi na da yahudi akwai kuma wanda ya ɗauki sifofi na ba nasari kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-qudrati bil qudra hatta law dakhalu juhra babbin la dakhaltum manzo sallallahu alaihi wasallam yake tabbace hakika sai kun bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku hazwa al-qudrati bil qudra gwargwadon giza ta ainihin kan kibiya kibiya da ake harbi da ita akwai wani zare da ake tattaurawa a kan wannan zare za ka samu girmansa ɗaya ko na shi iri ɗaya wanda zai kamar beza ce kamar geza ce a jikin kan kibiya to larabawa idan suna so su kwatanta kamanceceniya cikakkiya tsakanin abubuwa biyu sai su ce abu kaza hazu al-quzzati bil ya yayi kama da gezar wato gezar abin nan a ah, kibiya gezar da take kan kibiya hatta lau na kanu zuhra dabbin har da za su shiga ramin damu lada dakhaltumuhu kuma sai kun shiga wato da a ce za su kusa su shiga ramin damu kuma sai kun kusa kun shiga duk wahala nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna yadda za a samu wasu daga cikin wannan al'umma suna matsa wa kansu wajen su kwaikwayi ga yahudi da nasara ko da kuwa abin ba birge ba a ciki ko da kuwa abin akwai wahalarwa ma a ciki kaga mutum ya tsuke jikinsa mala ya shaƙe wuyarsa ba fa daɗin yake ji ba amma saboda dai haka ake yi to bara shi ke yi kaga ya matse kansa kwana ya sa wasu kaya kamammu ko ta sa wasu kaya tsamammu sun kama jikinta kaga wannan ne hatta lau dakalu juhra zabbin ko kaga wani abu wanda kwata kwata babu kyau ba wani aski wanda zaka nemi menene kyan aski an aske rabin kai an bar ko an yi wani toliya ko an yi wani dan kullutu nan an yi wani dan karaka mene ne yau da a ce wani ma ne yayi sai a rika masa dariya da wani ba kawai ne shigo da shi daga daga kauye sai a rika masa dariya amma tun daga kasashen yamma ne to sai zama ado kuma san da ahlus sunna suka fara ta wando irin da sunna ta ake cewa hakika hayarwa hakika hayarwa mai dan lalallan wando amma in sai ka ga saurayi ma ya sako wando ya kori kuma yana ta busa iska yana kallon kowa da gida ce shi wannan shigar ciki ta wajen amma san da sunna ta ce ai abin ya zama shigar gidadawa amma tun da ya ga wani arne ne yayi to ya zama kuma shigar wajen wato hatta walau dakalu juhra babbin la da khaltumu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya kuma abin da ya labarta din shi ya rika faruwa tun a farkon wannan al'umma aka yi ta samun waɗanda za su kama hanya irin ta bai yahudi ko su kama hanya irin ta balasari su kwatan su yi kamance teniya da su cikin ilimi ko cikin ibada dukkan wani malamin da zai sa kafa ya take iliminsa ya kama hanya ta irin ta gudawa. wanda Allah ya ba shi ilimi amma kuma bai yarda ya fito ya faɗi ilimi ko kuma a'a zai rika yaƙi da wanda zai bayanin wannan ilimin kaga Allah ya kama hanya irin ta Yahudi domin bai Yahudi Allah ya ba shi ilimi amma yake aiki da ilimin kuma yake faɗa da masu aiki da ilimi ko kuma ya rika bautawa Allah cikin jahilci da duhun kai da bid'o'i to kaga wannan ya kama hanya irin ta Balatari ya kama hanya irin ta Kirista babu jahili mai yin addini da kai da duhun kai irin kirista to duk wanda zai zama ya bauta wa Allah da jahilci da bid'a da kage-kage a addini to ya kama hanya irin ta bada tsari irin hanya ta kirista za ku ga cewa kiristoci abin nan kiristoci da yahudawa sun zo da abubuwa da yawa muka kwaikwaye su a nan ta fuskar ibada ko ta fuskar ilimi suka ƙirƙiro bidiyo'i mu ma muka rika kwaikwayon su wajen waɗannan bid'o'in sun yi maulidi mu ma muka ce ya kuma mu ba za mu yi ba huta abin da kirista ma ya yi maulidin annabi isa mu kuma za mu yi namu ba annabi muhammadu bai fa annabi isa martaba ba babu shakka haka ne amma shi kansa ba nasaran da ya maulidin annabi isa ne sa shi ma faɗan bida'a ne a addinin bida'a bai yi. ba za mu yi bid'ar wato ba ma wai kiristanci ba bid'ar cikin kiristancin ma za a dauko a kiristancin ba bid'ar su za ka dauko ba ma abin da annabi idan ya umarce su da shi ba to haka nan sun dauki sifofi na al sun bawa al-makhluq sifofi na Allah ma halicci sun bawa abin da ya halitta saboda ka suka ce Isa dan Maryam Allah ne suka rika bauta masa suka rika bauta wa mahaifiyarsa Maryam alaihi salam mu ma a cikin wannan al'umma aka samu waɗanda suka nuna shehudansu suna musu sujjada irin yadda Kirista yake wa Annabi Isa ko butun butumin Annabi Isa ko sujjada shi ma sai turkai yi masa sujjada kaga anan sun kama hanya irin ta Kirista har zuwa al-Qudrati bil Qudsa wataƙila ma har gara na Kiristan su sun tsaya akan Annabi Isa da Maryam shi duk wani shehin ma zai iya masa sujjada ba shi kadai ba kuma yadda wani ɗaya daga cikin su yake ce mun dan an yi wa shehin musu sujjada kuma duk sai hankalin ku ya tashi to menene dan an masa sujjada ni din nan ma ana mun haka yake mun jiya jiya da yake mun ce ni din nan ma ana mun aka yi wa annabi adam ma wato wai shi da bai ma kai sa ba annabi adam da aka yi wa annabi isa ma aka yi mun wallahi jiya jiya nan ke shi kenan kuma sai karka yayatawa an yau shehin musu jada to mene ne akwai wani abu dan an masa Su kaga wannan shine haswal quzzati bil kunza wai kirista ya yi wa mutum mutumin annabi isa ko mutum mutumin maryam jada? to dan me su ba za su yi wa na ce to shehin na kama shi ya fi ya ba annabi adam da annabi isa yake kwarai kuwa kamar yadda wannan su yake cewa maqamun nubuwwati fi garzakh فويق الرسول ودون النبي مقام النبوة في برزخ والنبتي الاهرة تأتر منزنتي كوا بتكي ولتكا كاغا إنا ولتكا تكي كينا سما تكي شيني معنى أبن ليكي تمن سوما أكي مسبلا تناشي ولي وكاغا وانا شيني حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه ko da za su shiga wato ramin damu kuma sai kun shiga sai kun yi koyi da su qalu ya rasu ba al yahudu wan nasara ya manzo Allah yahudu da nasara kake nufi qala faman yace to wa akwai wani ba su din ba to kuma gashi ne yadda al'umma yanzu ta sa gaba yahudu da nasara din su ne abin koyi so ake ganin wato idan baka kwaikwaye su ba to baka birge ba baka kwaikwayi ba baka birke ba wato hatta a cikin addinin ma a cikin ilimin addinin ma ana kokarin a nuna cewa harshen nasaran ma ya fi harshen larabcin ma dan za ka samu cikin yan boko musamman a jami'o'inmu da suka mayar da karantar da addini duk da turanci in baka jin turanci ma ba za ka ɗauke ka ba wai to da yaran za a koya maka da wani yaran za a koya maka ne addini da wani yaran za a koya maka musulunci ba ka cin turanci ka duba abin nan wani har alfahari yake mu da turanci muke koyar da boko ko ba don kowa saboda shi ba zai iya larabcin ba wannan saboda ba zai iya yin larabcin ba amma ya yi larabcin mana ya yi larabcin ya je yadda yara za su yi masa dubu dubu amma sai ya faki. shi ai ai shi da turanci zai koyar saboda ko bihin bai iya ba mutum ya je ingila ko ya je jamani ko ya je faransa wai a can zai yi wa digirinsa na musulunci a can zai yi wa digirinsa kuma ya zo na hura hanci ka ba shi hudubar juma'a kaga kai kallo shi yasa irin su ba sa yarda akwai wani da aka bashi irin wannan farfesa ne farfesa ne amma zama gara farfesu ma aka ba shi wadubar idi guduwaye dole aka karba saboda duk shekara kaga shekara shekara yake yi wa ya san irin bita da ya yi kafin shekarar ta zagayo amma idan ya yi hudubar yara ka fita suna ta dariya yan yan ha islami wa tukhrijuz zakata amman ya'kulu indaka amman ya'kulu indaka ana cewa amman tajibu alayka nafaqatuhu shi kuma yace ce amman ya akulu inda kaga don almajiran ubanku da suke bawa ne <laughs> to wannan yana daga cikin la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil quzza ke malami ba zai koyar da usulu ya za ka koyar da usulu da turanci ya za ka koyar da musalahul hadith da turanci kuma ka raba mutum da wannan harshen na larabci kuma ka ce kana so ya zama malami ba sai ya za a iya zama malami ba idan tsotsuwar addinin ka kabba shi da alaƙa da ita sai ya yi wani zagaye ya yi shakale-tale an fasaro masa kacan an fasaro masa wannan wani ya yi da ya fasaro da hausa wani kuma ya ɗauki na hausan ya fasara zuwa turanci sannan shi kuma ya je kansa bayan da an yi da gwalgwale wanda a fasara za ka samun kurakure ba a iyaka sannan harshen larabci babu harshen da zai iya da yake kunshe da hikima da fasaha irinsa wanda shaida ce ta su kansu waɗanda suka shigo cikin harshen larabcin suka karance shi sun shaida akwai wannan akwai af'al da larabci ke da su banda larabcin babu inda za ka same su to saboda ka wannan dai yana daga cikin la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil quzza hatta walau dakalu zuhra dabbin la dakhaltumuhu babu wani ga yahudi da yake karanta a taura ba da Ibrahim ba ka duba kiristoci lokacin da ayazan rijila ta rabu da asalin yaranta sai barna sai ta shiga sai barna ta shiga da bible ya zan ba rabin nan new testament ya zan ba da alaka da yaransa na farko wanda annabi isa ya magana da shi yaran banu isra'ila sai zan an gaza iri iri duk sanda aka zo fassara to sai an canza wata kalma da wata kalma sai kuma ma'ana ta rubuce to musulunci ba zai yiwu haka ta faru ba domin babban abin da yake tsare musulunci shi da alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma suna nan a yadda suke ba da canza ba da canza ko ba za ka yi musulunci ba ba larabci dan dole za ka yi sallah sallah na za ka yi karatun alkur'ani za ka yi tayya za ka yi addu'o'i dukkanin su kuma dole ka yi su da larabci Allah madaukakin sarki ba mu dacewa da ba mu gamdakatar abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim akwai wata tambaya da wani ya taɓa rubutowa da jimawa a lokacin an sanya wata lacca da za a yi akan shubuhohin 'yan shi'a inda na ce da shi ya je can ya saurara tukuna na san wala Allah za a bujiro da wannan shubuha din kuma za a ansa masa ita a can abinda ya ji kuma ni kuma zan kara masa tawabin ya ji a can ko bai ji ba zan dai kara masa in ya ji tunatarwa ce da kuma sanarwa ga wanda bai ji ba in kuma bai ji ba yanzu sai ya ji ya rubuto wani hadisi a wancan lokaci da yake cewa haddathani an malikin an abin nadr maula umar ibn ubaidillah annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala li shuhada'i uhud هؤلاء أشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فقال صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أئنا لكائنون بعدك حديث هنا سوى مالك يا فدا من قويا hibban hadisi shi kuma daga abin nazar maula umar ibn ubaidillah shi kuma ya ce balagahu labari ya zo mata cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga waɗanda suka yi shahada a yakin uhudu ya ce haula ya shahadu alaihim waɗannan ina yi musu shaida wato ina musu kyakkyawar shaida فقال أبو بكر الصديق سي أبو بكر الصديق يجي ألسنا يا رسول الله بإخوانهم مو با ينقوان سبني أسلمنا كما أسلموا من مسلنت كمريا دسك مسلنت وجاهدنا كما جاهدوا من جهادي كمريا دسك فقال صلى الله عليه وسلم sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce bala haka yake walakin sai dai la adri ma tuhdithuna ba'di ban san me za ku farar ba a bayana fa baka abubakar sai abubakar yayi kuka summa baka sannan yayi kuka summa qala sannan yace a inna laka'inuna ba'da mu za mu ci gaba da kasancewa a bayanka wannan hadisi wato shi'a suna amfani da shi wajen zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da cin mutunci da cewa tun ma farko manzon Allah bai yadda da su ba shi yasa ya ki yadda ya musu shaida suka ce wannan ta sa ma sai na abubakar ya ta kuka saboda ya san karshensa ba zai yi kyau ba wannan hadisi yana cikin muwatsa na imamu malik kamar yadda za ku ji daga farkonsa wa ni an malik yana cikin muwatsa na malik an sa dangane da abin da suke faɗa ko suke riko da wannan hadisin dan zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da cin mutuncin su da bakin su bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an sa ta farko hadisin dai bai inganta ba tun daga salsalar hadisin ana karanta ma za ta ji wanda bai san dan wani abu duk wani dan haske da kake da shi ko mun kankanta sakan ilimin hadisi zaka gane don cewa yi an malikin an abin nazar maula umar ibn ubaidillah annahu balagahu kaga isnadi bai cika ba kuma idan ka duba dukkan shuru kamar ka duba a tamhid na ibn abdulbar za ka ga ya ce maka duk wata ruwaya ta muwadda babu inda wannan hadisi ya zo da isnadin ta cikakke to ko muka tsaya mun gama magana domin sai ma ya inganta sannan ba da yi ma firjiya akan menene ma'anarsa to amma dai za mu za mu sakar maka cewa ya inganta amma idan muka dubi matanin yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana tir da sahabbansa ne farko ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ga shuhada Uhud waɗanda suka yi shahada a yakin uhudu ya zo yana musu shaida na cewa su an kashe su a gurin yaki ya gani da idansa wannan wani abu ne da ya yi shaida a kansa saboda ya gani kuma shahidna illa bima nan wa ma kunna lil ghaibi hafidin abinda muka gani da shi muke shaida annabi ya ga an kashe su zafi nan har ya mutu sallah har an sa su a cikin abin nan din waɗanda za su zo bayansa ya san me zai faru kaga ba zai mutu shahada da cewa an kashe su ba su ma shuhada uba malamai suka ce abin da yake nufi kenan ba wai yana nufin sukan waɗanda ya bari ba ne cewa idan ya mutu za su canza addini a bai san abin da zai faru ta bangaren su ba shin za su yi shahada su ko ba za su yi shahada ba wannan sanin gaibe yana da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gairu ba zaka bai san me zai faru ba a bayansa sannan idan muka riga dubi hadisin za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su a cikin hadisi domin abubakar aka ce ya ce alasna ya rasulullahi bi ikhwanihim aslamna kama aslamu wa jahadna kama jahadu fa qala sallallahu alaihi wasallam bala mu ba yan uwansu bane mun musulunta kamar yadda suka musulunta ma'ana kamar irin musuluncin su mun yi jihadi irin jihadin su wanda ya yi musulunci irin na waɗanda suke kwance aka ce eh musuluncin ka irin nasu ne jihadin da kai irin nasu ne kaga kenan da me yayi musulunta da ikhlasi da da ikhlasi yayi jihadi wanda kuma su abin da shi a suke cewa tun ma zaman sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallama ba da ikhlasi suke yi ba su sai da abubakar duk ba da ikhlasi suke yi ba gashi kuma nan manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatar musu da cewa musuluncin su da jihadin su duk irin na waɗannan ne kaga wannan yabo ne ba suka bace sannan idan har ma ka yadda suka ce kuma kana da awar shi'anci da san ahalin dai a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita shaidar ta gawa ga waɗanda aka kashe a yakin Uhud waɗanda suka yi saura gaba ɗaya annabi ya ce ma la adri ma tuhdithuna ba'di yana nufin abubakar shi kadai yana nufin waɗanda za su kasance bayan sa kaga ali ya shiga fatima ta shiga hasan ya shiga idan har maganar manzo sallallahu alaihi ya fuskantar da ita ne ga jami'i ga jumlar jama'a ba mutum ɗaya ba ya ƙi yadda ya yi shaida sai ga waɗanda suka mutu a gabansa me yasa ka takaita sukanka kawai ga abubakar da umar da usman da abu huraira da sauran masu sahabbai me yasa ka takaita dan ba za ka ce duk waɗanda suke bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai yarda da su ba kaga anan kai tuka da warwara ko dai ka tabbatar da duka kuka hakura akan ma'anar da malamai suka faɗa na hadisi sannan abubakar da ya kuka kukan me yake kukan zai mutu ba a kan musulunci ba kukan annabi sallallahu alaihi wasallam zai riga shi barin duniya shi wannan yake yi wa ba wai yana kuka bane akan shi yana jin zai canza addininsa ko zai yarda kamar yadda suke faɗa Allah so yana kuka ne akan cewa yanzu ashe annabi zai riga su barin duniya ya bar su a bayansa saboda cewa a inna la ta'inuna ba'da yanzu ashe za mu ci gaba da wanzuwa bayansa wannan me yake nunawa yana nuna kamalul mahabba cikar soyayya da bege da halili ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba kiyayya ba sauraka kukansa ba wai kuka bane na bai san zai mutu akan musu kuka ne na manzo sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya a bar su kadai kamar da ya tabbata a cikin bukari da muslim hadisi abu sa'id al-khudri lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hau yana huduba yana cewa inna allaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma inda allah Allah ya ba wa wani bawansa zaɓi tsakanin duniya da kuma abin da yake wajensa amma bawan nan ya zaba abin da yake gurin Allah sai sai na abubakar ya kama kuka sai sahabbai suke mamakin to menene na kuka anan. an ba wa bawa zaɓi tsakanin duniya da lahira tsakanin duniya da Allah ya zaɓa Allah to kai aikuka kuka ashe a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin zai ya kusa barin duniya saboda haka Abu Sa'id yake cewa fa kana Abu Bakar a'lamana Abu Bakar ya fi mu fahimta ya fi mu ganewa shi daga jin maganar sai ya fahimci cewa wannan bawan da annabi yake magana kansa yake nufi Allah ya ba shi zaɓin ya ci gaba da rayuwa ko a karbe shi zuwa ga Allah ya ce idan rafiqil a'la idan rafiqil a'la saboda haka kukan sai da Abubakar na manzo sallallahu alaihi wasallam tafiye basiri shi ne wannan kukan فبكى أبو بكر ثم بكى فقال يا رسول الله أئنا لكائنون بعدك amma kaga dan shi'a saboda kin Allah da manzonsa da iya sharri sai ya juya maganar wai shi ya ɗauki kukan abubakar anan na zai tafi Allah kyau saboda haka shi kansa hadisin ko da ma ya inganta ta fuskar isnadi mu ba tsoro muke inganta ba ko da ya inganta abinda kake so ka cimma ta karkashinsa na zagin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka cimma sa ba illa ma ka cimma akasinsa Ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi sahabbansa ne ka cimma gano cewa sai da abubakar mai tsananin san manzo Allah ne mai tsananin kaunarsa ne ta yadda ya gwammace shi ya fara mutuwa akan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya idan kuma kaki to sai ka tattara duk alal baitin da kake karya da su ka zuba su cikin kwandon hadisi ka kuma halaka kamar yadda ka halaka wannan yake ina son karin bayani tsakanin bambancin tsoron Allah da kuma san Allah tsoron Allah wani abu ne da ya talzimuhu mahabbatin ba duk san da kake san Allah to za ka ji kuma tsoronsa wato duk mai san Allah dole ya zan kuma mai tsoron Allah ne za ibnu taymiya zai zo ya yi fasali akan wannan saboda haka karkata lufashin sa zai zo ya magana akan al-khawf raja cewa ya al-mahabba zai zo kan wannan babin wannan suke ni ne mijina ya take ni a kotu amma saki ɗaya bayan sati ɗaya sai ya zo ya ce ya mayar da ni shin auren ya maidu ko kuwa bai maidu ba sai an koma kotu miji shi ke da damar saki shi ke da damar komi inda miji ba zai yi komai ba sai sakin da babu komi saki uku babu komai kuma bayan saki uku saboda haka na miji baya da baya da wani haƙƙi amma bayan amma ba irin wannan ba ba kuma kul'i ba ba kuma li'ani ba to miji na da damar komai idan kul'i ne babu magana kuma komai ta fanshi kanta kuma kace kaza da ita ta kuma fansa kenan komai haka nan idan li'ani ne an yi li'ani tsakanin miji da matarsa saboda tuhuma da ta shiga tsakaninsu to wannan kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ta la tabila laka ilaiha abadan ba kuma kada wata damar koma zuwa gari ta har abada kama in saki ɗaya ne ko saki biyu wannan akwai kome kuma ta wa bu'udatuhunna ahaqqu bi hinna fi zalika in aradu islaha saboda ba ko take ki mayarwa ba shi miji shi ke da damar ya ce ya dawo da matarsa in kuma ya ce ya dawo da matarsa shi kenan ta komo ba a bukatar sai alkali ya sa baki tunda har kin abin nan kin cewa ya dawo da ki kamar da ke cewa kuna abin nan har ma ya faɗa miki cewa ranar ranar juma'a zai zo ku koma saboda ka yanzu ke matarsa ce don haka yana da hakkin ya zo ya koma da ke Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗanda suke neman addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu duk bukatun su na alkhairi duk wani mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa wanda yake neman ubangiji ya tsare shi daga wani shari'a Allah ya tsare mu gaba daya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi